ciwon kankanta babi na bakwai rahim gefen fuskar ta ya shafu yana murmushi ya ce to ai shine ciwon da na raba ki da shi ciwo ne amma yanzu ya fita godiya ta yi masa sannan ta gyara tsayuwar doguwar rigarta da duk ta jike ta nufi toilet kiwon kan tsarki in kin shiga da niyyar wankan jana bakin jiko kai kawai ta daga masa ta karasa shigewa toilet din inda ta tashi ya bi da kallo jage-jage da spam kwashe zanin gadon yayi sannan ya koma kan kujera ya zauna bata jima ba ta fito tsare da tsohuwar santala santalan ta a waje sosai ta tafi da shi sai ta tasbihi yake ga makagin sarauta mai ta shafa ta safara sannan ta je ma'ajiyar kayanta ta dauko riga da skat na wani yadi mai taushi ta soma ta koma cikin tailors in ta sako sannan ta fito kanta a ƙasa je ki ɗaki na ki ɗauko min kayan da zan sa bikin kin ga kin ɓata min waɗancan ya faɗi yana murmushi amsawa ta yi da to sannan ta nufi kofar da niyyar fita muryar shi ta katse shi ki haɗo min da gajeren wando da singileti bata ce koyon ba ta fice ta nufi ɗakin nashi ta ɗauko masa duk abin da ya ce ta kawo masa kamun ta dawo ya kwashe zanen gadon da kayan da suka cire ya sa a wushin mashin da ke cikin toilet. shiryawa yi sannan ya dube ta ya ce ki shirya mu ce gida mami ta ce mu tafi jibi wanda zan kai ki makaranta don haka ki yi sauri ki same ni a mota in na ijiye ki gida zan je makarantar ne in yi duk abin da ya dace ya faɗi yana duban agogo cikin tafiyar ta mai ɗaukar hankali ta taka ta iso gaban shi tsayawa yana kallon ta a hankali ta shige jikin shi ta rungume shi ta saki kuka mara sauti yaya na gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi ta yi maganar cikin kuka in kika kuma yi min asarar hawayen ki to za a fasa karatu ya faɗi yana goge mata hawayen ba su jima ba su kai momi sallama ta sa musu albarka gami da faɗan su zauna lafiya sannan suka bar gidan zuwa gidansu. a gida ya sauke ta cikin nuna kulawa ya ce mata lokacin da zaki fice a motar ki kula min da kanki kin ji bebi ta kai ta gida masa fuskar ta dauke da murmushi ta fice daga motar zuwa cikin gidan juyawa ya fice daga gidan yana fi makarantar da yake son sanya ta yana kan hanya wayar jamil ta shigo fakin ya sannan ya daga ce aka yi ne bauro dariya jamil ya sannan ya ce na ji ba komai zaka sani ne sauya hirar ya da faɗin zaka shigo ne yanzu a gaskiya dan beauty na karatu take so yanzu haka prince college nake son zuwa yi mata registration Hamad ya faɗi yana dariya. Ka zo gida mu yi magana tukun na kan je yanzu Jamil ya faɗi sannan ya kashe wayar. Hamar juya kan motar ya yi nufa gurin Jamil ɗin. A harabar gidan ya same shi zaune yana da jiran Ƙara Ƙarasawa ya gurin shi sannan ya yi fakin ya fito. fuskar shi dauke da murmushi ya ce kai zan tafi uzurin madan ka kira ni faɗi da sauri kar ka bata min lokaci hamur ya faɗi lokacin da yake kokarin hawa but din motar gani nayi bai kyauta a ce zahara ka sa ta a secondary school ba wayak da ne ko kawai zaka biya mata ta zana saboda shekarun ta na tafiya in dai karatun ake so ta yi jamil ya faɗi yana murmushi wallahi tsab tunani na bai kai nan ba amma fa wannan shawara ta ka tayi wallahi shi yasa kullum nake kare son ka dan uwa duka jamil ya kai masa suka kwashe da dariya a nan gun jamil ya gama bata lokacin shi suna hira yana shaida masa zahara ta yafe masa yanzu sun shirya dariya jamil ya sannan ya ce shege mutumi na ashe arna kake ta kashewa kwana biyu shi yasa naga har wani kyalle kake yi ka ce mun kusa zama uncles ya faɗi yana dariya kai wanda kashe arna jamil da yar karamar yarinya irin zahara dukan ta ba ta wuce shiya shida ba ai ba za ta iya ɗaukar larura ta ba saboda ta yi min kankanta lalle hamad baka da kai wato zaharan ce ta yi min kankanta ina nan za ka zo ka same ni in ba ta haƙuri wallahi ba zan je ba jamil ya faɗi yana dariya Allah ya kyauta ni na san kan matata Bana na buƙatar taimakonka duk lokacin da na bukaci angon cewa yin abu na zan yi Hamad ya faɗi lokacin da yake kokarin barin wurin Allah ya shirye ka mutumi na Jamil ya faɗi lokacin da yake rabas zai fice a gidan supermarket Hamad ya biya yi wa Zaharan su shopping sannan ya nufi gida cikin hanzari dan ya ga sanyin yamma ya fara sakowa Zahara ko tunda ya tafi bata zauna ba sai da ta gyara gidan fes sannan ta dafa abinci mai rai da lafiya ta jira a dainin sannan ta shiga wanka bayan ta yi sallah haɗa kanta ta yi cikin wasu riga fara wando fensil ta kama kowanne ɓangare da riban fari da maroon gashin ya sako har ƙasan wuyanta sosai ta yi kyau ta fito a 'yar bebinta jirginta Allah ya wadata shi da dukiyar Fulani, yayin da ƙugun take cike da mazaunai da his masu kyan tsari, wanda koya ta motsa su ma sai sun motsa. Falo ta dawo ta zauna kafar ta sanye cikin farin takalmi mara tudu mai taushi. TV take kallo a amma rabin ta na gun Hamad. Ta ji shi shiru da yawa gashi bata da waya bare ta neme shi. Hakan ne yasa ta zauna cikin kadaici gashi ta kosa ya zo ta ji labarin makarantar. tana zaune ta ji karar shigowar shi da gudu ta miƙe ta yi waje tun kan ya gama fakin ya hanke ta kan motar ne ya kusa kwace masa saboda tsabar kyan da ya ga ta masa ita ko tsaye take kan barandar gidan tana tsallan ganin shi da sauri ya fakin ya fito ya nufe ta yana karasowa ta dan taka da gudu ta shige jikin shi tana faɗin oyoyo yaya na ta yi maganar cikin shagaba. rungume ta yi tsama a jikin shi yana sunsuna gashin kanta da ya matakar burge shi bebi na an yi musun dina ne ya tambaye ta yana kallon idanta dan karamin bakinta ta turo gaba sannan ta ce ina ta jiran ka kai tafiyar ka bar ni tuba nake gimbiya ta muje je ciki in bada hakuri da kyau sakin shi tai ta juya zuwa falon wata zabura zai steak din shi ta ta mike tsaye saboda yadda mazaunan zahara ke juyawa da sauri ya sa hannu akan wandon nasa gudun kar mai gadi ya gano shi ya bi ta a baya yana lashe labbansa da suka bushe yanzu yanzu a falon ta ya da zango tana tura baki gaba ta juya mishi baya alamun ta yi fushi jaystick din shi ya makure a gefen cinyar shi saboda kunyar zahara ta ganshi a hakan yake ji a hankali ya taka ya isa kusa da ita ta bayan ta ya tsaya ya ce tuba nake gimbiya ta please a saurare ne. makala kafada ta yi murmushi ya janyo ta jikin shi rungume ta ta baya ya ɗora kan shi kan kafadar ta yana shin shi shinshina wuyan ya ce. a yi hakuri na ce ko in fasa kai ki makarantar da sauri ta jiyo ta fada jikin shi tana masa kukan shagwaba ta ce na haƙura yaya kai ma ka yi haƙuri kar ka fasa kaji ta ƙarasa maganar tana zullo a jikin shi ɗaukar ta yayi cak suka koma kan kujera ya ɗora ta kan cinyar shi sannan ya ce mun yi shawara da jamil ya ce jarabawa kawai ya kamata ki saboda ki saurin kammala ki saurin shiga jami'a ya faɗi yana latsa gefen kumatunta zillewa dai tana dariya ta ce duk yadda kaga ya dace yayi hakan za a yi ta faɗi cikin nishaɗi. Yar hira ce ta biyo baya a tsakankanin su kamin ta ja shi zuwa ɗakin shi ta haɗa masa ruwan wanka. Kayan da zai sa ta ciro masa sannan ta fice a ɗakin. Sosai Hamma ta ji daɗin ganin ta fito masa da kayan. Shiryawa ya fito zuwa falon abinci suka ci sannan suka dawo falo. Ina ta mata hirar daɗin abincin kallo suka yi sannan kowa ya miƙe na faɗakin shi. To rayuwa na ci gaba da garawa har ta yi jarabawa har ta samu nasara a jam ɗinta. inda bata sha wuyar samun admission a jami'ar Abuja ba. tun hamas ya koma bakin aikin shi inda aka tura shi riba state tsakanin shi da zahara sai dai waya sosai yake kewar matar shi sai dai dole ya jira ta girma don larurar shi ta fi karfanta saboda ta yi masa kankanta a nasu bangaren kuwa zahara kawa ta yi a makarantar da ta shiga mai suna husna da farko zahara bata saki jiki da ita ba amma daga baya tana sakar mata bayan ta karanci halinta husna sosai take kara wayar da kan zahara inda ta koyar da ita yadda za ta zauna da mijinta da dabarun zaman gidan aure sai yanzu zahara take jin haushin shishige wa yayan nata da ta dinga yi ashe ba haka ake yi ba aje aji ake je aiko tun da ta gano hakan sai ta sa shi ya raina kansa Ahmad sun samu hutu a gurin aiki don haka cikin zumuɗi da farin ciki ya nufo gida tun da ya sauka a yafa ta kira Zahara a waya yaya na ya kake Zahara ta tambaya lafiya lau princess gani ya fuskaci turo direba ya dauke ni ba tare da mamaki ko murnar jin dawowar tashi wata ce oke bari a faɗa masa tana kaiwa nan ta kashe wayar har matsayi ya yi sororo da waya a hannun shi yana kallo kamar shi a gurin Zahara. Ya ce gashi ya dawo amma ko murna bata yi ba, kai mai bi ta da lafiya ne. Tunanin da ya yi kenan har direba ya iso ɗaukar shi, ya kosa ga halin da Zahara ke ciki dan shi hankalin shi ba a kwance yake ba direba da isowa gida ya fakin da sauri Hamad ya fice daga motar ya nufi cikin gidan Zahara ko tun bayan da ta isarwa da direba sakon ta yi maza ta yi wanka ta kimsa a cikin wasu riga da skates marasa maraba da tsirara kwance take akan doguwar kujera hannunta rike da remote tana sauya tashar da take so ko da yi sallama ya shigo zahara bata motsa daga inda take ba in dago kanta ta yi ta dube shi sannan ta ce welcome bros sosai lamarin ya bashi mamaki jiki a sanya ya karasa kan kujerar da take ya zauna kusa da kafafuwanta kallo ɗaya ya mata ya bananarsa ta mota ita ko mai da kanta ta yi gun tv ta ce yaya an yi ni lafiya ya hanya ba tare da ta kalli sashen da yake ba a dan tsorata ya dube ta ya ce cikin sarkewar murya bebi na miki wani laifin ne yana kallon ta kamar mai shirin kuka dubanta ta kai ga gunshi fuskar ta dauke da murmushi ta yunkura ta miƙe zaune ta lankwashe kafafuwanta ta ce tana kada ido ni ko me yaya na zai min daga shigowar shi yanzu ni ba abin da ka yi min ta faɗi cikin walwala matsowa ya gudanta sosai ya matse ta ya kure ta da mayatattun idanuwan shi zahra ma kallon shi take amma kasa jurewa ta ta kau da kanta gefe hannu ya sa ya jiyo da fuskar ta ya ce karki hukunta ni bebi na ta wannan sigar please ki faɗa min abin da na miki na ce ba ka min komai ba yaya wallahi ta faɗi tana murmushi janyo ta ya gaba ɗaya jikin shi ya fara neman bakinta don gaba ɗaya salon nasa na yau ya gama gigita shi dan zillewa ta shiga yi alamun ba ta so ɗaukar ta yi ta kai na faɗaki da ita hannayenta ta sa ta saka wuyan shi tana faɗin cikin shagwaba ya yi ka sauke da don allah kallo fa nake yi tana ɗan dukar bayan shi kan gadon shi ya sauke ta aiko nan ta shiga juye-juye a kan gadon kamar tarwaɗa tsayawa ya yi sokoko yana kallon ta har ɗan shure-shure take yi tana kukan shagwaba ta ce tun a falo nake cewa ka sauke na kake gashi yanzu sai na yi wahalar koma ta faɗi tana gan tsaro kirjin ta gaba Wai hamad bananar shi ce ta tokar wandon jins ɗin da ke jikin shi wanda saboda tsayin ta ta takure da yawa hakan yasa yake jin zafi dole ya kwanta wandon ya zare shi aiko da ike na cikin ya fi faɗi hakan ya bata damar tsayawa da kyau rigar jikin shi ya cire da nufin ya je ya yi wanka ko ya samu sa'ira zahara daga kwancen da take idan ta ya kai kan wandon na hamad da ya yi tsini da sauri ta miƙe zaune tana duban shi ta tsorata da ganin girmanta a wandon amma da yake husna ta koyar da ita komai don na tsoronta ta yi ta rarrafa kusa da shi cikin nuna kulawa ta ce yaya hukumar sojoji ta fara raba muku kulki na ɗauka 'yan sanda kawai ake ba ta faɗi tana gyara gashin kanta da kyar muryar shi take fita saboda halin da yake ciki ce kulki kuma bebiya ina kika ganshi a hankali ta mika hannunta kan wandon shi ta ce cikin sigar ɗaukar hankali gashi nan ka ɓoye naka a nan ta faɗi tana ɗan shafawa cikin salon da ita kanta tsoron aikata hakan take yi wai Muhammad rinsa ido ya fara zukar yaji saboda saukar hannun Zahra kan bananar shi ita ko ta lura da yanayin da ya shiga don haka sama da ƙasa ta shiga yi da hannuwanta akan bananar tana faɗin yaya ka ciro ka ijiye mana tunda ka dawo gida kar ya ji maka ciwo ta faɗi tana ƙara shafawa da kyau kasa jure tsayawa ya faɗa kan gadon rigingina idanuwansa a lamshe sai ne shi yake yi zahara cire hannunta ta yi da sauri ya damƙo hannun nata ya buɗe idanuwan shi waɗanda suka ja ya ce da kyar please baby ki taimaka min yi maganar yana sake ɗaura hannunta akan bananar ba musu iya tana murzawa a hankali ta ce wanne taimako kake so yaya na sakin dina nake so ke please ya faɗi da kyar danji yake numfashinsa zai ɗauke ware ido ta yi cikin rashin fahimta duk da ta fahimta amma dole ta yi aktin a karamar yarinyar da yake ɗaukar ta me zan maka saukin ɗin kulki na ya faɗi yana haki sosai dariya ta so gwabce zahara amma sai ta danne ta ce ai har ka bani tsoro ni na ɗauka ma wani abin ne kawo shi to yanzu ko ba sai an jima ba in tsotse maka shi in dai ka tabbatar a wanke yake Baby gashi nan a hannunki ki fito da shi daga waje. Ya faɗi lokacin da yake nuna mata bananar. A hankali ta kama wandon nashi ta yi kasa da shi kwalkin nashi ya bayyana muraran sai zullo yake. Akwai buƙatar duk muhiɗi ya yawon kora da ruwan sanyi. Duk yadda Zahra ta so daurewa sai da ta tsorata da ganin bananar tashi. Don haka a tsorace ta dare daga kan gadon ba ta wata wata ba ta falla da gudu zuwa na ta dakin tana haki. kulla kofar ta ta zauna gefen gado tana ware idanu hammat dafa kan shi ya ido wasu hawaye masu zafi suna biyo fuskar shi rasa inda zai sa rayuwar shi da kyare duro daga gadon ya rarrafa zuwa toilet sakarwa kan shi ruwan sanyi yayi yana tsugunne ya jima a haka kamun ya samu sa'ida wanka ya fito da kyar daga toilet din saboda rawar sanyin da yake shiryawa ya sa kaya sannan ya fesa turare mai kamshi ya koma kan doguwar kujera ya kwanta ya dafa kan shi ya fada duniyar tunani me yasa zahara ta sauya ko dai za ta iya daukar larurar ta ne yanzu yasa take min haka kai ba za ta iya ba wani sashi na zuciyar shi shaida masa haka ya ta neman mafita ya rasa a can ɗakin zahara husna ce ta kira ta a waya cikin zakuwa zahara ta ɗaga ko gaisa ba su yi ba zahara ta ce husna ni fa tsoro nake ji ɗazu ya ya ce min yayi karfa ya je ya turmushe ni ta ƙarfi ko dai in daina ne ta faɗi tana waigen kofa ke dai an yi sakarya to me na tsoro ai sakin jikin ki zaki yi da shi ki nuna masa baki san komai ba ke yarinya ce har sai ya gane kuran sa ki daina majin tsoron komai ki saki jikin ki haka sai ka ce ba ɗaliba ta ba cewar husna tana dariya nan ta kara wa zahara bita wanda hakan ya cire tsoron da ke cikin ranta suka yi sallama ta ajiye wayar ajiyar zuciya ta saki mai nauyi sannan ta fada tunani in dai ba hauka sanar take ba ta wannan zargegen kulkin na yaya zai samu gurin shiga a jikina a ina gun zaman sa yake kai wasa take dan wannan ko abinci ne matakar ka cinye shi duka kai kadai ka ci Allah ya isa haka ta gama tunanin ta fada ta ta yi wanka ta fito ta kintsa kanta cikin riga da wando rigar kirjinta kawai ta rufe shi ma saman bus ɗinta duk a waje yake ko bra ba ta saka ba ta feshe jikinta da turare fitowa ta ta nufi ɗakin shi cikin takun isa da kasaita tana kaɗa jikinta jan an turo kofar ɗakin na yasa hamad ya ɗago idanuwan shi ya soke su akan zahara mai da kofar ta ta rufe sannan ta jingina bayanta da marfin kofar ta fara wasa da hannayenta da hankali ya miƙe jikin shi har rawa yake ya isa gare sa yana ta da kallon sha'awa hannunta ya riko da sauri ya ɗago ido tana kallon shi ta langabar da kai gefe ta ce cikin shagwaba ya yi ka yi haƙuri ka sa na aiki na kima tsoro na ji Na ga yana motsi ta faɗi cikin shirin yin kuka. Tunda ta fara maganar yake kallon bakinta gami da bobs ɗinta da kusan rabin sa a waje suke sosai hankalin shi ya tafi kansu. Bakinta ya nufa da bakin shi da sauri ta kau da kanta gefe. Gure ta yi da ido ya ce a sanye ba za ki bani ba. Shiru ta tana kallon shi duk sai ta ji nauyin shi ya kama ta. Girgiza kanta ta yi ta sunkuyar da kai. Haɓar ta ya kamo ya ɗora bakin shi akan nata sannan ya ce in sha. namiji ido ta yi sannan ta gyaɗa masa kai sosai ya tsotsi bakin nata sai da ya ji ya samu gamsuwa sannan ya sake ta ƙasa ta yi da kanta tana so ya cikin jin kunya ta ce ka zo ka ci abinci ta juya za ta fita da sauri ya kamo hannun ta jin an riko ta ne ya sa ta juyo rungume ta yi sosai a jikin shi ya rada mata bibi kin yi kyau please ki saki jikinki mu zauna kamar da ya faɗi yana kwance rigar rigarta cikin sauki ya cire rigar ya wurge da ita baya ya ja ya ji daɗin ganin ta da kyau Zahara da sauri ta shige bayan labule tana faɗin yaya ka bani riga ta kaji kaga boss dina duk a waje suke kuma in ban sa riga ba kai tsayi suke min please to mai saurare bari mu dakata anan shirin mu na gaba za mu tashi